alhaji hadi na sha jin mutane suna korafi game da yadda kamfanin jiragen sama na cikin ƙasa suke ta bata mutane lokaci ba tsari ga matsaloli tarkace iri iri mi kuke kansu na farko dai akwai abubuwan da mutane ba sani ba daga dangane da hakkin su muna ta buga jarida talabijin to an makasan ba kowa ke karanta jarida talabijin ba yanzu mun yi su yadda za mu tabbatar cewa na farko kowa ya san hakkin shi kuma ya bi amma kanin ka bi hakin ka mu ya kamata mu kadin abubuwan da aka yi maka waɗanda ba daidai ba sannan mun hido da sabbin wato dokoki waɗanda su ya ko tilas ma ya maka abin da ya kamata mm. kuma daɗi da ƙari shi wannan kamfani idan an kafa shi shi zai nuna wato ko kuma zai zai gwada ah, ko kuma zai bada salon yadda ya kamata a rinka yi don mutane su gani su kwaikwaya mm. ah, in an kafa shi ba ma fatan ya kashe sauran wato kamfanonin jiragen sama da ke cikin ƙasa amma dai sai a yi competition wato a yi gasa tsakanin kamfani da kamfani kuma shi wannan kamfanin tun da za a kafa shi ne bisa ga tsari mm. ba kawai don ina da kuɗi ba ina so in yi jirgin sama bisa ga tsari wanda duniya shi aka yadda akan shi mm. shi sanya yawon shekara biyu da rabi muna ta kan faman tsara shi ne yadda idan ya tashi zai tashi ga gadangadan ya aiki ba bata lokaci ah, ba cuta mutane ba ɓadda kaya ba kin zuwa wuri babu soke yawwa eh, yawwa to waɗannan abubuwan su muke so mu ga mutane ya fi ciwon mutane to sai mutum ya je awoyi a filin jirgin sama shi a ce an soke tashi ma ba zai je wannan duk za ta kawo sannan kuma ka san wannan abin fa du yau yau shi yana a bisa wuyan mu mu da muke da ragaman mulkin ko kuma ragaman shugabancin wannan ah, ma'aikata mm. to tunda na zo dinnan mun zana da masu eh, ruwa da tsaki na wanda masana'anta da kuma kwararru mun fito tsare-tsare masu yawa da kyan gaske wanda su tabbatar cewa an daina irin wannan abubuwa a Najeriya to da yake abin kasan an ce wai in dambu yawa bai jin mai to mun dai zuba ma. kuma muna kan zuba in Allah da zai gaure ko ina za a samu sauki za a samu waraka ko mutane su amfana sosai akan wannan tsarin da muka fito da shi za a daina ganin yawan wannan wato rashin tashi da ake kan lokaci da kuma matsaloli da kala kala irin wanda suka jibanci sufurin jiragen sama to amma akwai abin da ke son kara nan jama'a su fahimta Ina farko shi sufurin jiragen sama eh, bai ɗaya ne da duniya ko ina duniya irin shi ɗaya ake domin in ka tashi daga misali akwai hilin jirgi a jibiya to duk abin da za ka yi a nan jibe din zai shafa mutumin da yake beijing a china saboda haka dole ne a yi shi bisa ga ka'ida bisa ga tsari bisa ga daidaituwa da duniya baki daya to waɗannan abubuwan na mutane ba sa gani fasinja ba zai gani ba wasu abubuwa da su sanya sauka da tashi a yi su cikin hankali kwance kuma a yi su cikin lafiya a fara lafiya a gama lafiya su muka mai da hankali sannan kuma sai magana tsaro ita ma mai da hankali to bayan wannan sai wannan magana ta shi kafa kamfanin jiragen sama da kuma wurin gyare-gyaren jirage da kuma inda za a samu kuɗin da in kana so ka shiga wannan harkar zaka nemi samu kuɗi wato wadda babu ruwa da yawa a kansu to waɗannan da su muka sa gaba kuma Allah da za a samu biyan bukata jama'a alhaji hadi Shirka kenan ministan sufurin jiragen sama na Najeriya muke fil da shi a nan Washington yayin ziyarar shugaba Muhammadu Buhari.